amma ya yi istisna'i ya ce illa man zulima sai wanda aka zalinta mu'awiya az-zalimi ne da nasi na hadisin manzon Allah sanan tambayansa da ke cikin tambaya cewa shi mu 'yan shi'a ba za mu so ahlul baiti ba sai da zagin waɗannan sahabbai eh addinin shi'a kamar fikafiki fiki bigare wulaya da bara'a addinin shi'a ya ginu ne akan biyayya ahlul baiti da tsine ma makiya ahlul baiti in ka ji dan shi'a ya ce bai yi munafikin Allah ne sabo biya ta salafiya ba dan shi'a bane in ya ce ma so dubu ƙarya yake duk dan shi'a da na ce ba tsinuwa ba sai maka bai tacin Abubakar ba shi ƙarya yake munafikin Allah ne kai mai yan salafiya shi wallahi ba dan shi'a bane Shai ya kuri ya yake ni na faɗa ma. Ni na baka labari ƙarya yake munafiki ne. Addinin Shi'a ya ginu da ya ginu akan da kuma tsine akan biyayya albaita da kiyayya da tsine duk wani makiyin su ka'inin man kana a doron ƙasa Allah tsine ne albarka ne. Duk ɗan shi'an da ce maka bai zagin Abubakar da Umar ƙarya yake yi in ba ta iya ce maka yi ba to munafikin Allah ne kai ma yan dariƙa shi eh kai ma kai ma yan salafiya shi kai ta kayan su ne ba na shi'a bane. wulaya da bara'a ne kasu kata muku lokaci ƙarya suke yi ha assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola Sadi Allah ke maki sarki zaki saboda haka yanzu shi nake bi bashin hujja yanzu a abu na biyu da ya magana cikin maganganun shi ya ce wa yana dingina musu cewa ba su yadda da ƙur'ani ba A'a ni ba ni na jingina musu ba sarki zaki ni fa karantowa nake a littattafansu in ce ga abin da aka faɗa kuma sai in yi muƙarana sai in kawo matsalar sarki zaki da na gama kawa ta matsalar yanzu sahabbai da malam shi Sama'il ya gama faɗa. A cikin kitabu Fada'ilul Qur'an a mujalladi na biyu shafi na ɗari shida da ɗaya daga Khushab ya ce rafa'ahu ƙala Abu Abdullahi la wallazi la wallahi yace na rantsi da Allah la yarji'ul amru wal khilafatu ila ali abi bakr wa umar yace na rantsi da Allah da khilafanci da al'amari ba zai koma zuwa ga iyalan abubakar da umar ba har abadan wala ila bani umayya abadan wala fi wuldi talha wa zubairu abadan wa zalika annahum nabadhul qur'ana wa abdalus sunan wannan ya faru ne saboda sun yi watsi sun bata littafin Allah sun yi watsi da sunnonin annabi wa atalul ahkama suka bata hukunce hukuncin Allah wa qala rasulullahi kuma annabi ya ce alqur'anu hudan min ad-dalali wa tibyanun min al-ama wa istiqalatun min al-athara wa nurun min al dhulmati wa diya'un min al-ahdathi wa ismatun min al-halak wa rushdun min al-ghawaya sannan wa bayanun min al-fitan wa balagun min ad-dunya ila al-akhirah wa fihi kamalu dinikum wa ma adala ahadun anil qur'ani illa ila an-nari wannan riwayar ingantacciya ce cewa sai na iyalan sai na Abubakar da sai na Umar sun yi watsi da littafin Allah a bayansu. Sun kawo cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da shida babun fihi nukatun wa nutafun min tanzil fil wilaya. Ruwayar da suka kawo daga Ali bin Abi Hamza an Abi Basirin yake cewa wa dangane da faɗin Allah ta'ala wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka. sarki ka san me suka fassara wanda ya kau da kai daga zikirin Allah sai suka ce ya'ani shine bihi abinda ake nufi da shi shine walayatu amirul mu'minina wanda ya kau da kai daga wilayar sayyidina ali shine wa man a'arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka qultu sai na ce wa ashuruhu yawmal qiyamati a'ama Allah da yace zamu tayar da shi makaho qala sai ce ani a'amal basar fil akhirah a'amal qalbi bikin dunya a duniya zuciyarsa makahu amma a lahira zai tashi bai gani an walayata amirul mu'minin tun da ya zama makahu akan wulayar sayyidina ali qala sai yace huwa mutahayyirun fil qiyamati yaqulu lima shartani a'ama wa qad kuntu basira zai tashi rudaddi zai ce Allah dan me ka ta yadda ni a duniya bayan ina kallo so cikin abin da ya yi magana akan shi ita ce matsalar abin da ya shafi wato alƙur'ani da ya ce na ce wai wai ba su yadda da ƙur'ani ba sarki ba fa ni nake faɗar wannan ba a'a su suke faɗa malamansu barin karanto ruwaya daga cikin usulul kafi amma zan bari sai idan malamansu sun zo sarki zaki da ruwayar da ta zo daga Salim bin Salama a rajulun ala abi Abdullahi wa ana astami'u hurufan min al wani mutum ya zo wajen al Jafaru Sadiq ya zo yana karatun Qur'ani Kana ganewa? Ha, muna ganewa. Kaman kai ka taso ka zo na, sai ka zo sai ka samu wani kusa da ni yana karatun Ƙur'ani. Ya ce da na zo sai na samu mutumin laisa alama ya ƙara'u hannasu sai na ga ba irin yadda na saba jin mutane na karatun Ƙur'ani ba, ba haka kowa yake yi ba. Lokacin da Limamu Jafaru Sadiq ya lura mutumin kamar hankalinsa ya ɗan tashi ya zo ya ji yana karatun Ƙur'ani ba kamar yadda kowa ya saba yi ma فقال أبو عبد الله سي sadi جعفر الصادق يتي كف عن هذه القراءة sai ce wannan kusa da shi wannan karatun da kake na wannan Qur'anin dai na karatu ikra ka ci gaba da karatu kama ya qara'un nasu kamar yadda kowa ke yi idan kaga Qur'anin da yake karantawa ya sha bamban da raguwan Qur'anin da mutane suka sani sai ya ci hatta ya qumal har sai idan mai tsayuwa ya tsayu fa'ida kamal ƙa'imu alaihi salam idan mahadi ya dawo to qara'a kitaballahi azza wa jalla ala haddihi to sai karanta Kur'ani yadda yake kenan wannan ba yadda yake ba kenan wa akhraja al-mushaf alladhi katabahu aliyun alaihi salam zai fito da alƙur'ani wanda sai na ali rubuta yanzu shi ma nan gurin dan Allah ba ya ce maka ba akwai wani ƙur'ani a hannun mahadi eh, eh eh eh ya faɗa ya faɗa anan ya ce akwai wani qur'ani a hannun mahadi amma dai iri ɗaya ne da wannan namu sai dai akwai fassara a jiki wanda ya tafi da shi can kaga ya tafi da wani abu na ilimi na fassara wanda ya ɓoye ga mutane har yanzu in kuma a'a da ya rubuta fassarar a jiki sai na aliya koyar da mutane fassarar mutane sun riƙe to me amfanin ya tafi da ƙur'anin da fassara sai yake cewa wa ƙala da hu aliyun ilan nasihi na fara faraga minhu sai da na Ali ne ya fito da shi sanda ya gama wa katabahu ya rubuta shi fa qala lahum yace musu hada kitabullahi azza wa jalla kama anzalahu anzalahu ala Muhammadin wannan shine littafin Allah kamar yadda Allah ya saukar da shi ga Annabi Muhammad sai yace wa qad jama'atuhu min lawhaini na tara shi daga alluna guda biyu fa sai suka ce huwa inda na mushafun jami'un fihi alquran mu a gurinmu akwai wani mushafi wanda ya tattaro Kur'anin da la hajata fi wannan Kur'anin da ka zo ba mu da buƙatar shi faqala sai ce, amma wallahi yace na rantse da Allah wai sai da na Ali sanda ya zo da shi yace ma ta hu ba da kuma hada abadan to daga yau ba za ku ƙara ganin wannan Kur'anin ba inna ma kana alayya an kum hina jama'atuhu dama abin da ke wajibi a kaina in ba ku labari sanda na haɗa wannan Kur'anin dan ku karanta ku ga yadda yake tunda na kawo muku ba ku karɓa ba to daga yau ba za ku ƙara ganin shi ba to yanzu sarki ba suna ce maka sai abu ya inganta ba suke karɓa na'am eh so tambaye tambaye da nake wa 'yan shi'a da malamansu wannan riwayar ina buƙatar dan Allah in an buɗe layi wani cikin malamansu ya zo tukunne ban amsa farko ta inganta ko bata inganta ba ka lura Domin in hmm? ka lura har yanzu tun da muke tattaunawa da shi, kawai a dunkule in an kawo abu sai ce kawai su abu kaza bai tabbata a gurinsu ba. Amma ba zuwa yake ya ce a littafi kaza malam wani ya ce kaza shafi na kaza abin nan bai tabbata ba saboda dalili kaza. Ba haka yake faɗa ba sarki zaki. Ni kuma in zan rushe abu in ce bai tabbata ba, zuwa nake wani abun ma sai na ɗauko littafi na nuna mutane sun gani cewa bai tabbata ba. so yanzu a suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya ban mana nauyi guda biyu akwai qur'ani shine nauyi na farko shine astiqalul akbar ku a sarki ka sa abin da zai baka mamaki muna ji a cikin littafin su babba wanda aka ce shine wato a littafi mafi girma a makarantar ahalul baiti ka san abin da zai baka mamaki